kai musu hata alheri su ba su maka don haka ka daga nan ka da yawa to wannan shine bahagon autan mama wanda yanzu autan mama wannan shine kastalin na rayuwarka ga yan uwanka ara wai ara ni a shugaban kasa na dambe suna na tambuwa masu so na su taba ne shakku za a dakata kare shi da miki a gari da damban final ta sabon bashin kamar na kuka gani na kanun coronavirus na bangaren kudawa shine mai farar beza da hula a kansa mahaifin hautan mamma daga bangaren arewa da jan beza gashi na arewa rana ba san macito ba sai biya ta kare ana kallon kallo a wannan gidan dambe na open air theater da birnin katsinan diko The two intellectuals are challenging each other for the price of the machine. The second runner-up will go with 50,000 naira, while the third prize will go with 30,000. Today being Saturday, the 28th, the 21st of August, 2021, a remarkable event. Very important, remorseful, and joyful is taking place at the Colombian Shata Open Theater. Between coronavirus of Kudu Moses, he has been doing very, very dedicated, very pricey, and very dangerous. Well, our is only looking for opportunity. The opportunity needed by him is to meet him once. It is over. So, Aliyah, da mu ɗan gurma da waɗanda babu we are all watching to witness the event So the matter today is between all Guru Mada and supporting who? Me and Allah Basari. Guru Mada ina muke? Kudu muke? Hey! Auta mama listen. This is the battle of life. Winning is not the problem. Making your people happy is another thing important. Nothing yet has been taking place. Nothing yet has been taking place. You have spent more than 22 minutes and some second of your time without doing anything to one another. Today, Saturday, the 21st of Saturday, it is their wish. Allow them. Perish in the They have right to do what they want, but to tell you, there must be a winner for today. If, if the winner did not emerge, then the government will not constructed when we decide it Less than one minute to your first three minutes. It is over. This is the first three minutes of the tournament. wata irin tambaɗar da final aka haka ana ne rubuta kuna ne labuna wani shida da arba'in da bakwai an dawo a turmi na biyu a turmi na biyu a wannan tambaye tsakanin bagwa hoton mamman da bangaren arewa da kuma kuro da ta bangaren gudawa uba wace ba a hannu ko duka ta hau ba sai an ba ka aka sauko na ce sai an ai tare kuma da ba da da ba da abu da ka ka cika auta kugiya ba ma kada ka kuya ta auta kugiya ba ta yana ta tuma yana dubin mashin yana cewa la ilaha illallah muhammadu sallallahu alaihi wasallam corona kakka ci amana ta da ba ka da ka ban min kai ko na yawo ka wuce autan mama lokacin ka yayi wallahi dan ba babu wani yawo sai an buga aka haduwa wallahi babu tana kiyayya ta iya kuma uba su ya gina uba to jama'a damunan dai kun yi minti ɗaya cikin minti biyu an buge ta da karama ba da farko jama'a sai hukun buga za a haɗuwa ko ba a baku mashin ina haka haka yi in za ku yi ɗan wannan kuci abu ya zama abin da ya zama kowa yana da kai cikin ku to me ne na wayo ku tire wa ko wanda Allah ya kwaya ba shi ayi gaba ko ku min sa hayya wa rabbi ya wadi ni ma ba wadi

wallahi ma mu mu da da minti hamsin da ɗaya an dawo na uku da hamsin da hudu a kusa an dawo jirgin na tsakanin coronavirus na ɓangaren kudawa beza da ba a na arewa ah, a tsakanin mutum 25 da aka babata yanzu sun zama saura su biyu da karu ga suna a filin daga kuma ba a san macito ba sai miya ta kare muka dabe zalla mu dauka miya da madadala yana kiran ka yana loving yana romansi come and meet me i am ready for you let me see what is going to happen wasa kajiya baba ya ce kada wasa ka ce ba hagon autan mamma lokaci ya da ya kamata ka gwada ma ɗan arewa kaina kar ka corona virus arewa banza a ba corona virus ka an yi maganin ta zo billahi la ilaha illa huwa an yi maganin corona ya fi akwai maganin ta yi mamma ne maganin corona ba an ci minti ɗaya da sakon talatin What is that? Iska Allah shi isan da iska. Allah shi isan mai da da da jama jama sai a minti guda za a yi cikin minti guda komi na yau na wado uku dambe dambe dambe kaka shi a saka talatin ɗaya ɗan buwa umar da ta mutu wallah wallahi in za ka taya tsaye in ba ka taya tsaya billahi la ilaha illa huwa ba a tawa al'umma kuma tsawon shege da ya yi ka experience wallahi ya yi ka taya in za ka taya tsaye in ba ka taya tsaya ta jama'a sauran saukan goma sha takwas wallahi kuma dalilin su wallahi kuma ganin lahin su wallahi kuma ganin lahin su ya canza fata ya canza fata to to to to to to da fali lokaci ya yi Allah ya 9 minutes kowa ya duba lokaci Hello.